Tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan yammacin talata 26 ga watan Janairu. Halima Jimarauci ke gabatar muku da shirin yau da gobe shirin matasa kai tsaye a kan mitoci 25 da 22 da 16. Da kuma ta intanet a voahausa.com a jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da niya FM a birnin Kwanni. Yau shirin yau da gobe ya mai da hankali akan matsalar karancin wuraren kwana a jami'o'i da kuma manyan makarantun Najeriya. Saboda haka muna tahe da tattaunawar da Yusuf Aliyu Harandaye da wasu ɗaliban jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria. Za ku ji ƙarashin mu da Aliyu Ahmed Aliyu a hilin matasa masu basira. Akwai kuma amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook. Ku biyo shirin yau da gobe shirin matasa ku ji halin da ake ciki a jami'o'i da kuma manyan makarantun Najeriya musamman ma a Arewa. To da harko ga hilin matasa masu basira kuma Aliyu Ahmed Aliyu zai ƙara da godiya da jan hankali da kuma haɗakarwa akan mahimmancin ilimi. Eh, na je ma na karɓi admission letter ɗina, insha Allahu za mu fara lecture. a hostel zan zauna saboda kin san al'amuran dole sai da hostel din masu har arziki ne haka suke fa kama oske haka su kama su da wannan haka hmm. wanda bai shi da ba shi da karfi sai dai hostel din hostel din ma na ji an ce ya cika sai dai wani ya squatting ɗinka wani ɗalibi dan uwanka bed space haka ya taimaka ma ka kwanta a hmm. tashi dai aji ai karatu din tunda shi ne mafi muhimmanci gaskiya zan iya cewa na yi sa'ar iyaye sosai sosai iyayena suna son karatu saboda ni a gidanmu idan kai fashin makaranta wallahi ranar ina jin sai a ki baka abinci saboda dalilin nan babu laifin da ya fi girma a gidanmu irin fashin makaranta ko kafa da assignment haka iyayena sun taso da son karatu kuma sun taimaka mana sosai yanzu burina a duniya ban da burin da ya wuce shine in biya musu wannan abin da suka yi min daga baya shi yasa wannan ina da initiative din insha Allahu nan da 'yan shekaru akwai abin da nima nake so in bude irin foundation da sunan mahaifina Ahmed Foundation for Charity. Insha Allahu wanda zai ringa ɗaukar nauyin karatun marayu haka marasa ƙarfi biya mutane asibiti kawai ladan ya je saboda shi saboda taimaka min da ya ta rayuwa da dalilin da abin da ya sa na zama insha Allahu akwai wannan dirin din a cikin zuciyata kuma insha Allahu sai na cika mafarki na. So gaskiya ne Dr. Sharif yana cikin wanda nake respecting sosai a rayuwata role model ɗina ne kuma na matasa gaba ɗaya. Gaskiya duk da dai fannin economics da na zaɓa tun ina yaro ne haka kama ambition ɗina ne amma da na ga Dr. Sharif shi ma shi ya karanta da irin gudunmawar da yake ba wa matasa ta fannin kwato haƙƙi kullum magana shi kenan a kwato haƙƙin wannan an cuci wannan ya posting a kwato haƙi so ni ma sai na ƙara kaiman cewa insha Allahu ni ma ina so in karanci kwas din nan saboda ni ma ko da baya nan wata ran ni ma in zama na biye mai gurbi a rayuwa mentor dina ne kuma role model dina ne kuma ni ma insha Allahu insha Allahu ta'ala ni ma nan gaba idan Allah ya sa ni ma ko da ban zama wani ba ko na girma insha Allahu ta hanyar nan tashi da na samu na samu admission nima daga yara ɗaya biyu uku zuwa ɗari ɗari biyar sha Allahu na yi alkawarin nima sai na sama masa admission ko a wani organization zan yi aiki saboda nima ta hakan Allah ya sa na samu duk ilimi ilimi ne kawai ilimi yana nufin shi ne kawai ka samu ba wai dole sai ka yi karatu mai zurfi ba ko yana yi kawai ilimi ne amfani shi ne ka samu ilimin da za ka samu ka taimaki al'ummarka ka sharing ɗin experience ɗinka a ilmance yadda kowa zai amfana da kai ba wai ilimi ya da na addini daban ba na boko daban duk ilimi ilimi ne inda za a amfana da shi. Mai haƙuri yana dafa dutse in mai izan wuta daure bala mun shaida ba shi da laifin komai haruna idda To kahin ku ji tattaunawar Yusuf Aliyu Haranda da wasu ɗaliban jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria ga amsoshin tambar da muka yi muku a Facebook cewa ta yaya kuke ganin za a iya magance matsalar karancin guraben kwana a jami'o'in Najeriya. Yau kan kun ja mana abin da ke addabar ɗalibai a yanzu, Allah shi ne mai sauƙaƙawa, saƙo daga Usman Ibrahim Kalgo. Yau da gobe a gaskiya mu ɗalibai muna fama da ƙarancin wurin kwana a makarantunmu inda za ka ga an tusa mutane hiye da goma ɗan ƙanƙanin ɗakin da bai hiya ɗauki mutum huɗu ba. Wani abin takaici ma sai ka je ban ɗaki kuna layin yin wanka sakamakon hakan har wani lokaci mutum yakan iya rasa lectures na wannan lokaci. Muna kira da babbar murya ga gwamnati ta taimaka ta ƙara ɗakunan kwana da banɗaki a makarantu ko ɗalibai za su samu sauƙi. saƙo daga lawan Yusuf Yusufari. Hakika cunkoso da yawan mutanen da ake samu a jami'o'inmu na Najeriya wanda ke faruwa sanadiyar rashin wadatattun ɗakunan kwanan ɗalibai yana tasiri wajen haihuwar da sace-sace da ƙananan matsalolin zamantakewa. Yana da kyau gwamnati ƙarƙashin hukumar TEDFund su ƙara ƙaimi duk da irin gudunmawar da muka shaida suna bayarwa ta hannun gine-ginen ɗakunan karatu. Su ba da hankalinsu wajen ƙara yawan ɗakunan kwanan ɗalibai. Domin tsarin da ake bi na ƙin baiwa 'yan aji biyu da uku ɗaki san bai yi ba, tunda su ma ɗalibai ne, da fatan gwamnatoci a matakan tarayya da jihohi za su riƙa taimakawa daidai gwargwado sako daga Usman bin Affan da Maturu, ɗalibi a jami'ar Maiduguri. Yau da gobe al'amarin karancin wajen kwana a arewacin Najeriya bai takaita a jami'o'i ba kawai hatta kwalejojin ilimi da na kimiyya inda za ka ga ɗakin mutum hudu amma mutane ishirin suna kwana a ciki kamar dabbobi wallahi abin sai addu'a don lalacewar ta kai inda ta kai. Sako daga Ibrahim Yakubu Imam. A gaskiya kun yi baiwa ɗaliban jami'a muhimmancin gaske a cikin wannan shiri na yau da gobe don matasa. To mu ma ɗaliban da ke karatu a kwalejojin ilimi ai muna fama da irin wannan matsala ta guraben kwana, musamman a nan kwalejin ilimi ta COE Maru. Domin kusan dukkanin ɗakunan kwananmu sun yi shekaru talatin da gina su kuma ba wani gyara da ake musu ga ƙaranci da ƙazantar da suke da ita. Sako daga Abdulmalik Sa'idu mai biredi tashar Bagu Gusau. Yau da gobe ko shakka babu ɗaliban jami'o'i na fama da ƙarancin wuraren kwana don ni ga ne ba jiyau ba, inda za ka ga ɗalibai fiye da goma a ƙaramin ɗaki guda suke kwana. Rayuwa cikin kunci musamman a jami'o'in gwamnati inda ɗiyan talakawa ne ke samun damar yin karatu a nan. Hakika ya kamata wannan sabuwar gwamnatin APC mai taken canji da muka samu a Najeriya daga matakin tarayya zuwa jihohi su gaggauta magance wannan matsalar karancin wuraren bacci wato hostel da ɗalibai ke fama da shi a jami'o'inmu. Ta hanyar giggina sabbin hostel a cikin jami'o'in da gyara waɗanda ke nan a yanzu sannan a kamo manyan jami'an gwamnatin da aka ba kuɗaɗen gina hostel a jami'o'i suka cinye kuɗaɗen. wanda hakan ya jefa rayuwar ɗalibai cikin kunci Hakan zai sa duk wanda aka ba kwangilar gina hostel zai yi aikin kamar yadda ya dace kuma ingantacce don inganta harkar ilimi a ƙasar mu Najeriya musamman ma yankin mu na Arewa. Da fatan gwamnati za ta ji wannan kira namu ta kuma share ma ɗaliban jami'o'in mu hawayensu. Sako daga Comrade Zakari Y Adamu Kwantagora, shugaban kungiyar a taimaki al'umma Club jihar Niger. Yau da gobe a gaskiya yaranmu na fama da ƙarancin wurin kwana a makarantunsu, inda za ka ga an cusa mutane hiye da goma ɗan ƙanƙanin ɗakin da bai hiya ɗauki mutum hudu ba. Wani abin takaici ma ban ɗakinsu ɗaya ne ga layin yin wanka, sakamakon hakan har wani lokaci mutum zai iya rasa lectures. Muna kira da babbar murya ga gwamnati ta taimaka ta ƙara ɗakunan kwana da ban ɗaki a makarantu domin ɗalibai su samu sauƙi. Sako daga Maryam Lawal Sokoto. Tabbas akwai wannan matsalar a ƙasar mu Najeriya har ma da kudancin ƙasar baki ɗaya. Kuma har ila yau ɗalibai maza suna amfani da wannan matsala ta rashin isassun wuraren kwanan ɗalibai mata suna lallaɓar 'yan matan suna lalata da su a cikin jami'o'in. Amma ni a ganina ya kamata gwamnati ta ƙara kuɗin makaranta domin samun ƙarin kuɗaɗen shiga ta yadda za a gina ma ɗalibai mata isassun wuraren kwana a jami'o'i. Yin hakan zai rage yawan lalatar da wasu ɗalibai suke yi da 'yan mata a cikin jami'o'in. Sako daga Muhammad Sule garin Rijiya ƙaramar hukumar Akko a jihar Gombe. To a gaskiya abin da ya kamata a yi shine gwamnati ta yi gaggawar ɗaukar mataki akan wannan rashin gun kwanan ɗalibai, sako daga Hamza Aliyu Yana. Ya kamata hukumomin da abin ya shafa su duba tare da magance matsalar, sako daga Kabir Ibrahim Yarima. A gaskiya wannan matsala ce wadda ta zama ruwan dare a jami'o'in arewacin Najeriya. Mahita shine ya zama dole gwamnatin tarayya ta ba da babbar gudunmawa a wajen harkar ilimi a Najeriya. musamman ma a arewa inda ya hita barbarewa sako daga Murtala Bavatov a Cida. Kamata ya yi kowane ɗalibi ya rika zuwa da tantin da zai rika kwana a ciki, sako daga lamaran Idris. A gaskiya, ya kamata ne jami'o'in su ƙara gine-ginen wurin kwanan ɗalibai ko kuma su rinka karɓar daidai iyakacin ɗaliban da za su iya nema wa wurin kwana bayan sun samu shiga jami'a, sako daga Abubakar Yahaya Lakwaja. Shi sha'anin ilimi ba maganar hwata baki ba ce, idan har da gaske ake yi sai a dubi kasahin kuɗi mai tsoka a ware a sa a wannan ilimi. Manyan masana'antu su ba da kashi mai tsoka daga su don ceto ilimi, a sa ido a kan kuɗin, sako daga Kabir Labo Jibiya. Hanyar magance matsalar ita ce, dole sai masu hannu da shuni sun rika kai 'ya'yansu jami'o'in tare da bada tasu gagarumar gudunmawa wajen bunƙasa harkar ilimi da kyautata rayuwar ɗalibai a ƙasar nan. Sako daga Injiniya Rabi'u Suleiman Dauran. Yau da gobe Ni ina ganin hanyar da za a iya magance wannan matsalar kaɗai ita ce gwamnati ta haɗa hannu da ƙungiyoyi masu zaman kansu tare da kamfanoni domin su tallafa mata su riƙa gina koda gidajen haya ne a jami'o'in. Sako daga Jabir Ja'afar Faya Masa malunhashi Yau da gobe, yau ha kun sa gilashin hangen nesa kun hango abin da ya daɗe yana cima ɗalibai tuwo a ƙwarya. amma nuna halin ko in kula da masu ruwa da tsaki suka yi akan samar da wadatattun ɗakunan kwanan ɗalibai baya rasa nasaba da cewa su waɗanda za su sa a yi ɗiyansu ba a nan suke karatu ba suna ƙasashen ƙetare komai zai hwari ya a akan ɗiyan talakawa da fatan masu ruwa da tsaki akan abin za su gyara saƙo daga sade sa'idu daura yau da gobe A gaskiya babu wata hanyar da ya kamata a don magance wannan matsalar cikin sauri illa Baba Buhari ya dubi wannan matsalar da idan rahama da taimakawa wannan yanki namu na arewa don koma samu mahuta a cikin wannan koma bayan da muke ciki na taɓarɓarewar ilimi a yankinmu da ma ƙasa baki ɗaya. saƙo daga Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa. Magance wannan matsala sai masu kuɗi da sarakuna da shugabanni sun daina hidda 'ya'yansu ƙasashen waje makaranta, za a magance wannan matsala. Kai, har makarantun firamare da na sakandare a gindin maina ake koyarwa, a zo makarantun gwamnati a nan gashuwa a gani, saƙo daga buba mai gora gashuwa. Yau da gobe, yana da kyau masu hannu da shuni na Arewa su taimaka ta hanyar gina gidajen haya ga ɗaliban makarantun jami'o'i. tabbas idan aka samu masu hannu da shunin da za su yi kishin yin hakan wannan matsala ta karancin guraben kwana da ɗaliban jami'o'i ke huskanta za ta zama tarihi. Sako daga Lawal Sani na kawu daura. Gaskiya wannan babbar matsala ce da ta kunno kai a jami'o'in ƙasar nan musamman ma jami'o'in da ke arewacin Najeriya. Amma ni a tawa shawarar ya kamata gwamnati da masu hannu da shuni su taimaka sosai da sosai domin ganin an kawar da wannan kalubale da ya kunno kai a jami'o'in arewacin Najeriya. Kuma Hausawa na cewa idan bera na da sata to ba shakka da dawama na da wari. Saboda su kansu ɗaliban suna yi wa kansu mugunta ya su ya su. Sai ka ga ɗalibi wanda ya san sirrin makarantar sun haɗa kai sun sai wuraren kwanan, kuma su ba amfani za su yi da shi ba. illa kawai domin su samu riba mai tsoka. Idan baƙi sun zo neman wurin kwana, sai ka ga ɗaki mai cin mutum hudu an saka mashi mutum bakwai saboda tsabar rashin tsoron Allah. Saƙo daga Sani Hamza Harbau. To ni dai shawara ta ita ce, ya kamata gwamnonin jihohi da masu hannu da shuni su taimaka wa 'ya'yan talakawa da wuraren kwana, kamar gidajen kwana da kuma wajen kiwon lahiya da sauransu. Don su ma wata rana idan da lokaci za su taimake su lokacin da suka tsoha, Sako daga Shehu Bashir Hulani. Ya kamata gwamnati ta tashi tsaye wajen gyara da ƙirƙiro da sabbin ɗakunan kwanan ɗalibai, kuma ta sa ido ga duk wani ɓata gari wanda zai amfani da su ta hanyar da bata kamata ba. Sako daga Shu'aibu Daimun Gidan Madi. To kamar yadda kuka ji jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria na ɗaya daga cikin makarantun arewacin Najeriya da ke fama da irin waɗannan matsaloli da kuka ji masu sauraron mu sun amsa a tambayar da muka yi musu. Saboda haka Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da Musa Gurama Muhammad da Sa'adatu Adamu da Asiya Abdullahi Indagana da Lukuman Musa da kuma Muhammad Bello dukansu ɗalibai a jami'ar Ahmadu Bello akan wannan matsala. wato matsalan da ke faruwa a jami'o'inmu musamman jami'a ta ahmadu bello zaria wato shine student inda ahmadu bello ke da shi masu wanda suke digiri na fari muna da student ne sun kai student dubu hamsin ɗalibai dubu hamsin wanda suke digirin su na fari sannan kuma a wato shi muhalli da ake da shi a makaranta wato ba zai iya ɗaukan kashi hamsin daga cikin ɗari na ɗaliban makarantar ba gaba ɗaya wanda suke so su zauna a cikin muhalli na cikin makaranta to abin da ke faruwa shine muhallin da ke ƙasa zai iya ɗaukan kashi talatin ne kawai daga cikin ɗari na ɗaliban makaranta wanda suke so su zauna a cikin makaranta wannan shine babban matsalar da ake fuskanta shine kuma ya sa. ake shan wahala sosai kafin a samu wannan muhallin na cikin makaranta. To, Malama Asiya, akwai raɗe-raɗin cewar ana samun waɗanda ake ta'allaka su da suna a black market a turance waɗanda sukan zo su eh. siya guraben ɗakunkunan zama amma ba zama suke yi ba sai su zo su dinga siyar da shi a kuɗaɗe masu tsada. wannan kuna samun irin wannan matsalar a nan ita ma jami'ar taku? Wato, Malam Yusuf abinda kowa ya sani ne, ka gane? Kowace jami'a na fama da wannan matsalar. Idan mutum yana so ya siya wuri ya samu ya yi dama abin an yi ta sistem ne. Idan ka samu ka shiga yanar gizo za ka danna wani eh, me yake da suna ka samu ka samu ɗaki inda za ka zauna daidai kai to misali yanzu shi ya samu ko ita ta samu kuma ba ta da niyan zama a cikin makaranta sai su ce to the best thing da za su yi shine su siyar da wurin in ya so sai su je su samu gida a waje su ma su siya to irin wannan rashin zaman hostel don su sun samu sun ɗanyi yi clicking wa'anda ba su samu ba sai a ce to bari a siyar musu shine yake kawo ishu ɗin a ce ana siyar da wuri amma shi ma ɗin ana nan ana duba yanayin yanda za a yi maimakon in ka samu ka siyar ma da mutum ninki ba ninki ana hmm. neman yanda za a yi domin a ɗan rage wannan matsalar. To a malama Asiya ta ya kike ganin wannan yake shafar karatun ɗalibai ganin cewar ba su da wadataccen muhalli? Gaskiya dole zai shafa performance na a makaranta saboda me duk wanda zai je misali baka samu wurin zama ba za ka yi trekking ne daga cikin unguwa ko wani wuri haka ka taho makaranta ko kuma za ka shiga mota ka zo makaranta dole ne za ka rinka samun tangarɗa tunda baka da wurin kwana a hostel. To, Malam Lukman akwai raɗe-raɗin cewar akan samu kamar ɗakin da aka yi shi don mutum biyu ko mutum uku akwai raɗaɗin cewar akan je a samu ɗaki ɗaya a samu mutum takwas mutum goma a cikin ɗaki ɗaya haka ne wannan magana? Wannan gaskiya ne ana samu ɗaki ne wanda aka yi shi saboda zaman mutum biyu amma sai ka je ka samu mutane sun kai takwas ma a cikin ɗakin ba komai yake jawo kuma wannan matsala ba musamman ma a ɓangaren mata idan ka shiga muhallin mata dole a samu irin wannan matsaloli wato shi muhallin cikin makaranta yana da sauki wahalan samu shine kawai matsalan da ake fuskanta amma wurin biya kuɗin yana da sauki ba kamar wanda ake samu a wajen makaranta ba idan ka samu ɗan self content a wajen makaranta yanzu sai a ce ma wanda bai kai ma bai kai abin a zo a gani ba amma sai a ce maka shi dubu tamanin a shekara dubu ɗari dubu ɗari da ishirin ko ma dubu ɗari biyu har dubu ɗari biyu da hamsin bana mun gani wanda aka ba da hayan shi wasu ma sun kai dubu ɗari uku to irin wannan ba kowa zai iya biyan wannan maƙudan kuɗi don ya zauna a waje ba shi yasa saboda haka suke zama mutum ɗaki da aka yi shi domin mutum biyu sai ka samu mutum hudu ko ma takwas suna zaune a cikin wannan ɗaki akwai wannan matsala da ake gani ta cewar akan gwamnati ko a ce makaranta takan sayar da ɗaki a naira dubu bakwai amma sai a samu ɗalibai da suke siya su sayar da shi dubu talatin da biyar dubu arba'in to akwai matsalan nan wannan matsala an samu akwai muta akwai abin da ke akwai rahoto da ke nuna cewar ba ɗaliban kaɗai ke yin wannan abu ba akwai sa hannun jami'an makaranta ko ma'aikatan makaranta da suke yin wannan abu tare da su ya kuke ganin wannan abun gaskiya duk wanda ya ce akwai sa hannun makaranta a irin wannan abun da suke tafiya gaskiya ina ga bai ma makaranta adalci ba saboda wayannan student ne wanda confirm an san cewa student din ne suke zuwa su rizazin dakunan kuma su je su ma yan uwansu student su kara musu ninkin ninki saboda mu gaskiya ba mu taɓa ganin an samu da mun ga cewa dai an kama wani daga cikin jami'an makaranta dumu-dumu a cikin wannan harkan ba in ko an kama shi lalle-lalle ba za mu tsaya ba mu ma sai inda ƙarfin mu ya kare. To amma akwai wanda muka tattauna da shi wanda ya bayyana mana cewar a ɓoye su ma'aikatan makaranta suke yin wannan abu ba tare da sun bari an sani ba za su ɗauki ɗalibi kamar ya zama kamar agent nasu su bashi su ce mishi ga eh, eh. ɗaki ya je ya kawo mutum in ya kawo akwai abin da zai ɗauka shi ɗalibi sannan kuma su ma'aikatan makaranta su kuma akwai abin da za su ɗauka wannan an tabbatar da cewar ana yin wannan abu ba ku taɓa ganin inda haka ya kasance ba saratu eh to gaskiya kamar yadda ka faɗa ka ce ana yi a ɓoye ne a ba kowa da kowa zai san yadda ke ba ni dai ban taɓa ganin instance ɗin da wani ma'aikacin makaranta dai ya sai da ɗaki ma ɗalibi ba amma dai ko dai ana yi wata rana zai bayyana na dai san da harkan dai da ɗalibi zai sayar da ɗalibi mahallin zama a kuɗi inda za su ga bai dace ba bai kamata ba dubu sittin dubu saba'in ma haka ana sayarwa amma jami'an makaranta gaskiya ban I've not come across something like that. Idan aka duba waɗannan ɗakunkuna da ake magana ko a ce mahallai na ɗalibai, wani irin nagarta suke da shi ko kuma wani irin kyau suke da shi hadda za a ce ɗalibai suna tururuwa wajen son su samu wannan ɗakunkunan? Wato abin da ya sa wato nagartan ɗakunan gaskiya sai dai mu ce ba yabo ba fallasa a wasu a wasu gidajen zaman kenan a wasu halls of residence in kenan amma gaskiya idan aka je wasu halls of residence wurin zaman gaskiya is not up to standard bai kai yanda ake tsammani ba tsakani da Allah saboda wurare ne wanda in a gida ne ba za ka zauna a wurin ba amma saboda kana makaranta babu yanda za ka yi kuma idan ka fita waje za a tsira maka tsada kuma ba fita wajen ba kaɗai idan kana cikin makaranta akwai security in kana cikin makaranta akwai wuta da ruwa to some extent in ba an samu matsala ba na ruwa amma wuta da security shi ne ake enjoying a cikin wannan muhallin makaranta amma in za a dubi toilet conditions da sauransu to fa akwai matsala amma ma'aikata suna kokari wurin gyara muhalli da a yi shara a tsabtace wuri da sauransu amma wannan bayi da ake da su su ne zai matsala ba wani abu ba wanda kuma idan a waje ne za ka zauna idan kai ne da kanka za ka gyara sai dai abin da za a rasa shine a waje babu security kuma babu wuta shine wannan matsala kawai to malam musa wuraren muhalli gaskiya sai dai mu ce ba yabo ba fallaka to malam musa uh, me kake gani dangane da in aka ɗauka cewar yanzu ɗaki an siyar da shi akan naira dubu biyar akwai akwai wa'insu waɗanda ba su da zarafin da za su iya biyan wannan dubu biyar ɗin wannan ya zama kamar an yi ma ɗalibai baki ɗaya adalci kenan na'am wato abin da za ka duba shi ne a jami'an da muke da su a ƙasan nan gaba ɗaya ina ga muna daga cikin gaskiya wanda ake da ɗan sauƙi wurin biyan shi ainihin kuɗin muhalli kuɗin accommodation kaman kamar yadda muka sani wasu jami'o'i gaskiya nasu ya fi haka tsakani da Allah amma kuma a duk mu ba ɗaya ba ne ko ba haka ba kowa da iya irin ƙarfinsa kuma muna ga kaman cewa wannan kuɗi da suka sa ya yi striking balance saboda mun san cewa duk ba daidai ba ne amma muna ga kaman duk wanda zai iya biyan kuɗin makaranta wannan kuɗin muhalli bai masa yawa ba iya dai kawai matsala shine karancin muhallin da ake da shi ɗin shine matsala ba wai kuɗin ba To uh, malama Saratu me kike gani a mm. naki tunani wannan yayi ya zama an yi adalci ko ko babu adalci da za a ce duk ɗalibin da ya kai shekarar shi ta uku a jami'a ba shi da damar ya samu ɗaki a cikin jami'a sai dai ya fita wannan ya zama an yi adalci kenan? Eh to baran ce an yi adalci ba sannan baran ce an yi rashin adalci ba. Dan idan aka ce kana shekarar ka ta uku baka da dama ka zauna a makaranta kamar suna ba ma wasu ɗalibai ne wanda ba su samu ba ko in ce wanda sun san idan suka ba ma ɗalibin da yana shekarar shi ta uku mahalli wa'ansu in sun zo daga baya ba za su samu ba to ni zan ce a wannan fannin makaranta bar da ce ta yi gaskiya ba amma dai tana taimaka ma wa'ansu ɗalibai ne da in sun zo daga baya za su samu dan idan aka ba ma kowa da kowa bare ma yu za ka zai a ce kowa da kowa zai samu ba bare yu haka ba saboda kamar yadda na ji malam lukman ne ya faɗa ya ce shi kashi ɗari a cikin ɗalibai za ka samu cewa shi kashi talatin ne kawai suka samu gurin zama a ciki kashi talatin din ma idan aka yanke wasu kaga sai a samu wani kasa a cikin kashi ɗari da za su samu to shi ina ganin shi ya sa makarantu ko in ce wasu jami'ai jami'an karatu suke yanke ba da mahaɗi maɗalibai wanda suke shekararsu su ta uku amma dai a wani sa'in ba a yi adalci ba saboda ɗaliban su ma ka gaba za su san inda za su zauna ba kowa yake son zama a wajen makaranta ba kamar da aka ce babu mm. security da sauransu kuma karatu wasu sun fi karatu a cikin makaranta a wajen an je ba karatu za a yi ba to a wannan bangaren ma zan ce ba a yi adalci ba na so jin bangaren hukumar jama'ar Ahmadu Bello ta Zaria musamman ma mai kula da jin daɗin ɗalibai Farfesa MS Shehu amma duk ƙoƙarin da na yi ya ci tura. I'm not available to take your call at the moment. Please leave your phone number. I'll call you back as soon as possible. Thank you. To kamar yadda Professor MS Shehu ya ce a bar saƙo na bar saƙo kuma na bar lambar wayata amma Allah bai nuha mun sami magana da juna ba baki ɗaya iyakacin shirin kenan sai gobe da izinin Allah mu sake dawo muku da wasu shirye-shirye yanzu a madadin wanda ya haɗa mana sauti. Daniel Brown da injiniya mu Mr. Cornelius ni ce ta Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku ku huta lahiya. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Muryar Amurka yau ta masu a yau da malalaci yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo ba From the Voice of America, Washington.